ba su ah, sunana dadi kima inkiya abale inkiya uju yau ladi da yaddar mai duka zan duka shi pride ado baya ramal dan kallon fim din ba abu saboda haka e ina kira ga masoya ku to domin e eh, makalla tare idan ma dai e ka kalla to lalle ka dawo mu haɗe domin e mu kuma kalla da rabbana ba wala. Assalamu alaikum. Ina wa kowa da kowa a eh, barka da sallah once again. Yau ita ce rana ta ƙarshe ta bakin sallah da ake gabatarwa a Tradfair. Kuma mu za mu rufe da sabka saboda haka masoya maza da mata 'yan aji shida da kowa da kowa haɗe da ku a Tradfair da misalin karfe hudu. lalle lalle za a fafata karar kawari sai an dawo a ce ma ai baka je ka kalli me za a yi ba saboda da Rabba na ba wahala, sai mun hare tirar karfe hudu yau nan talata insha Allah Yauwa kana ji akwai musamman ma da ke shirin a duniya ga yadda shirin yake. Eh. Shirin yau da ake nuna ɗabi'un wasu ko ba haka ba. To yanzu kallon yan shirin a duniya ake wai shaye-shayen da ake yi gaske ne. Kai ma ana zargin cewa wai shaye-shaye kake kai ma kana shaye-shaye shin da gaske ne aka cewa ga a bakin me shi yafi daɗi kana shaye-shayen ne ko ko a'a kawai mutane ne da wannan zancen. <laughs> Gaskiya ne wannan dabbar ta burge ni. Eh. wajen bacin burgewar gaskiya ko ta nishaɗar eh. gaskiya dai ni ba na shan komai eh. hasali ma masu shan ma sun zama tuke zanani da su muna zama tare da su dole tunda su ne in suka ganna mara ga suna ihu suna yaran malam su ne shawara da ni da su saboda duk mutumin da ga yana wani abu sha ko wani waye dai ko wani menene kawai me da kai ka bayi shawara ka janyo jikinsa kamar inda na ga gida na yana yi mm. duk irin halin da kake yi wallahi wallahi ma'ana tijjani a sasa ba wallahi duk irin halinka mm. wallahi yana zama da kai janyo ka danki dinga janye ma wannan abu to ni ma ina burin cewa duk mai shaye shaye ko kuma duk mai wani abu in ga ina janyo shi jikina dan in ga iya janyewa yana dainawa a hankali a hankali har yana gaskiya dai ma'ana karankat ni ba na shan komai mm. asali ma dai ni yanzu in na ji warin ta mara da ke mun ciki ko ciki na ya juya ina je ne ta guda kaga ayaya ne gaskiya ne da aka ni ba na sha kuma wallahi ina ma sha ne musu fatan Allah ya yaye musu Allah ka sa su dina saboda in ka kalla su ma ba a san ransu suke ba eh kawai shi to yanzu misali eh. kamar yadda ka faɗa ka ce yane yane kai wannan yane yane duk baka shan komai kawai zallar iya acting din ne to Allah ya ƙara girma da ɗaukaka ya shige gaba ya yi jagora yawa baka da wani sako da zaka bayar ga ko masoyanka ko iyayen gidanka ko wani dai baka da wani sako da zaka tura gaskiya dai dole zan yi tura sako mm. ga magoya baya mm. da kuma me mutanen da suke cikin Kanewood eh. mutanen da suke cikin Kaniwut ina ba wa kowa shawara mm. guda ɗaya ce mu dinga riƙe alƙawari ku dinga cika shi idan hmm. mun cewa an kiran mu aiki an ce mana karfe takwas ko goma lallai mu dinga kokari takwas ɗin ta mana a gurin ko takwas saura hmm. wannan shine kawai shawarar da zan bayar da kuma in an ce kaza za ka yi abin da ka san za ka iya yi kai wanda ka san ba za ka iya ba kada ka yi wannan shine shawara ga wanda suke abokanai na yan aiki wanda muke yin aikin fim gaba eh. sai kuma da fa ƙananan da manya eh ba a wa eh, kowa ba ba sai hmm. kuma magoya baya gaskiya magoya baya ba abu da zan ce musu sai godiya duk inda na je ana nuna kauna ana nuna musu kamar ko da abu ne nake bukata kafin na ce a yi ina da babur ko a je da daddare na gani ina da babur na to akan babur sai irin raba wutan nan sai ya mutu wallahi kan kace ne an zo an cika wannan ya buga shi wannan iwale ne wannan imene ne wannan mene har sai da aka taimaka min har sai da aka taimaka min na bar gurin lafiya ba tare da na samu matsala ba in ba nahiya ta ba ma'ana can na ibawa mm. kan titin dan hasa a eh. duk duniya ba zan taɓa ba tafiyan nawa za ka yi daga unguwar mu kai tafiya wajen ɗari biyu sannan za ka je unguwar mu tunda ni kaga a ɗan da kwanaki eh. kaga tafiya ce daga nan zuwa na iba layar na ce ka kashe wajen ɗari kaga ban san kowa ba har wanda aka yi aka ban san kowa ba kaga a duk duniya ba abin da zan ce wa Allah sai dai godiya ga magoya masoya baya magoya baya daga mm. magoya baya ina godiya kuma ina ƙara godiya da ku ci gaba da bamu haɗin kai ku ci gaba da kallon wannan fim namu na a duniya kamar inda na san kuna kalla ku ƙara ba da cika kaimi da kallon wannan fim na a duniya ame zinariya hausa tv mm. wa na so ne suya kuma ba yanka albasa eh. kuma suya ba a manta ba a sa albasa ba ah. <laughs> zai yi gaskiya sai dai kai kaɗai ka ji kamshin ka ba ka eh. sa albasa ba amma ka sa albasa kowa zai ji kamshi wanda yake da rabo ya ci wanda ba shi da rabo ya hakuri gaskiya dai ba zan taɓa mantawa ba da mai gida na tijjani a sasi ma'ana kana bara a cikin fim ɗin a duniya cikin gidan ba da badamasi a dahama don haka ba abin da zan ce masa sai dai godiya yi min abin da ba zan taɓa manta da shi ba har abadan abadan ya mun abin da in na gan shi in na gan shi ba na iya haɗa ido da shi wanda da ina haɗa ido da shi amma yanzu ba na iya haɗa ido da shi cikakken haɗa ido saboda girma da kima da nake ba shi Da haka wannan gaisuwa ce da kana ba mai murfi ba wannan gaisuwa ce na ce in da rabbana ko kuma in ce da rabbana in ya ji shi zai amsa ragowar ba na son kowa ya amsa sai shi to mun gwaje sosai tashar bandara za ka za mu maka wasu tambayoyi don ka gabatar da wasu abubuwan da kace za ka iya domin su ma furodusosin su gani din su tabbatar da aka iya don gaban da yiwa sai a kira ka sai a ga ka canja daga bas kuma ka koma wani abu da aka yanzu muna so ka fara mana na ɗan daudu mu gani. na gwasu da kai. Ah, Haji ki ke sai ki zo ki dinga abun nan kai wannan wace irin mace ce haka warrai da gaskiya kuwa ki duba ki gani to yanzu ba haka ba kin ga shekaran jiya ka zo ka kawo mun waya ta zo ta dame ni da fada idan na kuma baka ka kawo mun mutane ka zo ka kawo mun mai masifa to za mu ba dai a ba za a koma haka ba anti ya baga da ni wallahi ai ba za a koma ba wallahi to shi kenan da rago kuɗi na a gurin ka dubu biyu ko ya ki labance ki yafe min wayannan ko da dai na ci abinci da shi Yau to ina fa bin ki dubu biyu kin ga jiya ma baki bani ba ba. Ah ba ban da ruwa ga dubu biyu. Kuma da duka za ki eh, yi. Eh wani ai ko da wani lokacin yan tsiyan. Lalle wallahi jin malake sai hakuri. Allah ya mun ne da ke gida kuma. To na ji ga amai da ni gida ina nan. To shikenan. Sai wanne awa dalla ka sana dan dauri kasan san. Kuma muna so ka nuna mana yadda saurayi ya zo gun budurwa ba ta sa. yanzu yadda aka rarrashe ta dan Allah taimaka da Allah rake da da mu in ban banki ba na iya kwanciya wallahi ko bacci ba na iya da tunanin ki nake kwana ke mun ne ma ngana to ai kai ne ka je gun waccan ka je gun waccan ni ba na so a na wallahi mun na to Allah ya baki tuba da ke rage san waye rijiya gaskiya na kuma ganin ka da memuna sai ranka ya to a a kuma ba da yadda ka gadda da aljanna wala ka kuma ba <laughs> sai wannan kallon yanzu kuma sai ka gabatar mana da naka na jarumi kala kala muke so kamar guda uku yawa nan ga kanu kai hmm? wallahi tallahi idan ka kuma zuwa kofar gidan nan wallahi shi ciya shi ya bi ka masu kallon mu da sauraron mu <laughs> kun ka tashar bandar Hausa TV kenan za mu ci gaba da kawo muku da shirin mu na an kajuwa ne ba banza ba to kun ga yadda ta kasance tsakanin mu da ni da na kalala kenan wato goga kasan hanya wanda yake a cikin a duniya wanda yake a cikin labari na to wa'annan fa su ne yanzu jarumai da suke ɗauke hawan jini yanzu tsofaffin suka gan sai su ta dariya su ta dariya to da haka a ci gaba da kallon ta bandar hausa tv ce za mu ci gaba da kawo muku ƙayatattun shirye-shirye a cikin wannan tasha ta mu ta ba cikin shirinmu na an kajuwa ne ba banza ba